kuma a cikin wata ramadana kusan wannan ita ce ta ga ita ce ta kusa da ƙarshen ramadana a kan makarar ne kamata al'umma su mai da hankali musamman a wannan goma ƙarshen na ramadana to bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ah, kamar yadda muke gani yau sha tara ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wannan idan muka dubi yadda kwanakin nan suka tafi a guje to abun ma da ban mamaki a ciki kaman jiya ana cewa za a fara azumi za a fara azumi kuma gashi nan yau ana maganan sha tara an gama da goma na farko an yi na biyu ana ƙoƙarin shiga goma na uku goma na ƙarshe to wannan kawai ya isa mutane wa'azi abu na farko kenan abu na biyu shine cewa wannan wata shine shugaban watanni shine mafi falalan watanni a cikin watanni goma sha biyu da muke da su shine watan da kowa yake jiran zuwansa to a cikin wa'annan kwanaki da suka wuce sai mutum ya zauna ya yi wa kansa hisabi ya ga me ya yi na ayyukan alkhairi kuma menene ya kubuce masa domin ya yi ƙoƙari ya inganta ayyukansa ya ƙara ƙaimi a kan abin da yake yi wanda kuma ya yi kurakurai ya zamanto cewa bai tsayu ya yi abin da ya dace a cikin wayancan kwanaki ba to lokaci bai ƙure ba matuƙar yana raye lokaci bai ƙure masa ba sai ya yi wuf ya ga cewan ya wato mai abin da ya kubuce masa a cikin waɗannan sauran kwanaki guda goma waɗanda suka saura abu na biyu kenan abu na uku shine cewan wayannan kwanaki goma na ƙarshe manzo sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fihinna akthara mimma kana yajtahidu fi ghairiha ya kasance yana yin wato ƙwazo yana zage dantse sama da yadda ya kasance yana yi a kwanakin da suka wuce ɗin nan ma'ana dai idan goma na ƙarshen nan suka shigo to abin da ya kamata mu yi bacci ya ƙare mu tashi mu tada iyalanmu mu raya diranmu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi ya shuddu mi idarahu wa aiqadha ahlahu wa ahya lailahu wayannan abubuwan su ne yake yi kuma kamar yadda ya kasance cewan Allah madaukakin sarki ya umarce mu mu kare kawukanmu mu kare iyalanmu daga wuta to wannan shine zai nuna cewa a waɗannan kwanaki da mu da iyalanmu ya kamata mu yi wannan ƙwazon ba wai mutum shi kaɗai ya kamata ya yi ba tunda iyalai abun tambaya ne gobe kiyama Allah zai tambayi kowa akan abin da ya wata dukkan ku masu kiwo ne kuma kowanne sai an tambaye shi dangane da abin da ya mu matanmu mu wayanda suke mu Allah zai tambaye mu to ya kamata mu tsaya su ma mu tabbatar cewa sun wannan abu na gaba shine kirdadon daren lailatul qadri wannan daren da yake cikin waannan kwanaki da Allah madaukakin sarki ya ɓoye zabanto cewa yana cikin mara ba a bayyana ba Allah allamul ghuyub ne ya san duk abin da yake ɓoye amma sai ya ɓoye mana wannan ranar domin ya zamanto mun ƙara ƙaimi a cikin dukkan waɗannan kwanaki guda goma na ƙarshen watan Ramadan to kuma saboda haka ne manzo sallallahu alaihi wasallam yakan shiga itikafi na kwanakin goma na ƙarshe na watan ramadan har ya bar duniya yana shiga itikafi domin ya zamanto a cikin shekara dai akwai lokaci da mutum ya ware wanda alaƙar daga shi sai Allah ne mutum ya yi wa duniyan nan saki uku cikin waɗannan kwanaki ya zamanto cewan lahiransa yake hange kuma ya zauna ya yi tafakkuri akan tadabburi ya yi tadabburi ya yi tafakkuri akan al'amuran rayuwarsa da kuma yadda zai yi inganta rayuwarsa ta lahira musamman alaƙansa da Allah maɗaukakin sarki wannan dare da yake cikin kwanaki goma na ƙarshe shine daren lailatul qadri wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce mana lailatul qadri khairun min alfi shahar daren lailatul qadri ya fi wata dubu wata dubun nan ya fi shekara tamanin da uku kuma Allah bai ce daidai suke bai ce khairun ya fi to abinda da ya fi ma ba mu san meye ne ya doro kan wata dubu din ba wannan Allah madaukakin sarki ya bar ma kansa sani to yana da kyau mutum ya yi ƙoƙari ya samu ya raya wannan daren raya wannan daren yana nuna cewa mutum ya yi ibadan rayuwan ɗan adam gabaki ɗaya me nake nufi da rayuwan ɗan adam wanda ya yi ibadan shekara tamanin da wani abu mutane nawa ne suke yin shekara tamanin da wani abu suna raye to allah madaukakin sarki ya datar da mu mu tsaya mu yi karatun alkur'ani mu yi salloli mu yi azkar mu raya ga baki ɗaya sannan kuma kamar yadda ya zo a hadisin na Aisha radiyallahu anha cewan tana tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya dace in ta dace ta gamo da daren lailatul qadr me ya kamata ta yi sai mutum ya yawaita Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya sa muna cikin waɗanda za a yi wa gafara a cikin wannan watan ya sa muna cikin waɗanda za a yi wa rahama a cikin wannan watan ya sa muna cikin waɗanda suke ‘yantattu a cikin wannan watan Allah ya karɓa mana ibadunmu ya yafe mana kurakuranmu ya sa mu aljanna ya tsare mu daga wuta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh